yanzu yanzu injiniya dr rabi musa kwankwaso ya maka hukumar efcc a gaban kotu to kafin da mu je cikin labarin tsindin gadangadan da jin abin da ya sa kwankwason ya maka wannan hukuma a gaban kotu ku biyo mu da subscribers haɗi da ƙararrawar sanarwa wane kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran masu mu ne da kullum mdtv hausa tsohon gwamnan jihar kano sanata rabiu musa kwankwaso ya maka hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa ta efcc a kotu inda ya nemi kotun da ta hana hukumar ta neme shi bima na dai ta hana hukumar da ta kama shi a yunkurin kama shi da take so ta yi ta bincike shi an gabatar da wannan karar a babbar kotun kano a gaban mai shari'a yusuf abale lalle babu shakka wannan sabon al'amari ne irin wanda ya kamata a duba efcc ta fara bincike kan zargin da ake yi wa kwankwason na almundanar a manya-manyan waɗansu kuɗaɗe wata majiya mai ƙarfi ta nuna cewa lalle babu shakka kwankwaso yana buƙatar kotun da ta hana hukumar yaƙi da cin hanci da tattalin arziki yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato ta FCC da ta tsare shi a hannunta. EFCC dai yana bincike ne kan zargin da ake yi wa kwankwason kan wasu kuɗaɗe na yakin neman zaben jam'iyyar NNPP har kimanin naira biliyan biyu. da rabi wanda aka tabbatar da cewa kwankwason suna hannunsa kuma shine nan wanda ya makure waɗannan kuɗi mai ma'ana dai ya kyakewa kuɗaɗen wuya wanda har sai da ya tabbatar da ya sumar da su zuwa cikin aljihunsa wannan dalili ne ya kai ya kawo ga aka fara binciken kwankwason yanzu haka afcc. E sai dai za mu iya cewa bincike kan bincike yanzu al'amarin zai zama yayin da efcc take binciken kwankwason shi kuma ya maka ta a kotu don a bincike ta sanadiyar dalilin da yasa take binciken nasa abu dai ya zama ana dara ga dare kuma yayi yayin da efcc take ganin cewa za ta samu nasarar cafke kwankwaso akan wannan makudan kuɗaɗe da aka tabbatar da cewa ya hana su sai kuma yanzu haka lissafi yake neman canjawa yayin da reshi yake neman juyewa da mujiya daidai wannan lokaci kwankwaso ya nuna ba zai lamunci binkicen nashi da a ci gaba ba so an sauraron mu na yau da kullum ku ci gaba da bibiyar mu a tashar ta mai inganci AMD TV Hausa ku ci gaba da yi mana kwamen da lakin wanne kan kara mana karfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran MD TV Hausa ta ku ci sauraron mu na yau da